sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariyan yau Asabar 11 ga watan Yulin shekarar 2020. Baba ya ko makeri ne tare da Murtala faruk san yana da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin saduwa da ko a cikin shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanun labarai. shugaban amurka donald trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki 'yan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zama 'yan kasa ga baki da suka shigo amurka a haramce tun suna kananan yara akalla mutum daya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin kasar mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma toshe manyan tituna suna neman shugaban kasar ibrahim bubakar kaita yayin murabus. china na duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki da taiwan wadda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa waɗansu mahara ɗauke da makamai sun yi awon gaba da wasu jama'a ciki har da 'yan nijar biyu a garin inlela da ke jihar sokoto najeriya kanin suka nemi kuɗin fansa a jihar borno kuma wata kungiyar amurka da takwaranta ta kasar najeriya sun yi aikin haɗin gwiwa wurin tallafawa mata da rikicin boko haram ya rutsa da mazajensu bayan haka kuma zan gabatar da shirin a dawo lafiya wanda a yau za mu tattauna da wani babban bako ne kuma shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa shiyar jihar ogun akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki 'yan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zama 'yan kasa ga baki da suka shigo Amurka a haramce tun suna ƙananan yara. a wata hira da wani gidan talabijin na sashen spaniyanci mai suna telemundo trump ya ce shirin nan da ke baiwa baki ƙananan yara damar zama a amurka na wucin gadi yana nan daram to sai dai wannan bai kunshi yin afuwa ba in ji mai magana da yawon fadar shugaban kasa ta white house jude rere a wata sanarwa bayan hirar ta shugaba trump sanarwar ta fadar white house ta ce dokar ta shugaban kasa za ta kafa ingantaccen tsarin shigowar baki kana ta jaddada cewa trump zai yi aiki ne tare da majalisar dokoki domin samar da dokokin da za su kawo maslaha akan abubuwan da suka shafi zama ɗan ƙasa tare da ingantaccen tsaro kan iyakoki da kuma wasu sauye-sauye na dindindin amma fa ba afuwa ba a can baya gwamnatin trump ta yi yunkurin soke shirin na baki kananan yara shirin da aka kirkiro a lokacin mulkin obama da ke ba da kariya ga baki fiye da dubu bakwai. Trump bai bayar da cikakken bayani akan daukacin dokar ta shigowar baki da ya ce zai sanya wa hannu ba, illa dai ya ce za ta hada har da shirin nan na baki ƙananan yara. An soma dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni shida a Melbourne babban birnin jihar Victoria ta kasar Australia sakamakon karuwar kamuwa da cutar coronavirus. victoria ta ba da sanarwar sababbin kamuwa da cutar 216 a yau asabar ƙasa da 288 da aka samu a jiya juma'a sauran jihohin kasar ta australia sun ba da sanarwar samun sababbin kamuwa 11 a yau asabar babban kwararre a fannin cutuka masu yaduwa na amurka anthony fauci ya yi gargadin cewa annobar tana kara muni a amurka saboda kasar ba ta da kwakwaran shirin yaƙi da cutar fauci ya faɗa a wata tattaunawa 'yan kwanan nan cewa a matsayinmu na ƙasa idan aka kwatanta mu da wasu ƙasashe ba na tsammanin za a iya cewa muna yin ƙoƙari abin nufi a nan shine ba wani ƙoƙari da ake yi to a farkon makon nan fauci ya ba da shawara ga jihohin da har yanzu suke fama da yaƙi da cutar da su duba yiwuwar saka dokokin hana zirga-zirga da kuwa da kokarin jihohin na sake bude al'amura domin farfado da tattalin arzikinsu a jiya juma'a amurka ta ba da sanarwar samun sababbin kamuwa da cutar fiye da dubu sittin da biyar wanda shine adadi mafi karanci da aka samu a baya-bayan nan akalla mutum ɗaya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma tattoshe manyan tituna a jiya juma'a inda suke neman shugaban kasar ibrahim bubakar kaita da ya yi murabus shugaban mai shekaru 75 a duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa ya yi allah wadda ya da rashe-rashen rayuka da dukiyoyi da zanga-zangar ta haifar gidan talabijin na kasar ta mali ortm ya rufe aiki jim kaɗan bayan da masu zanga-zangar suka tattaru a wajen ginin gidan hoton bidiyon da sashen bambara na voa ya ɗauka ya nuna taron dubin dubatar masu zanga-zanga da suka tattaru a farfajiyar ginin majalisar dokoki suna neman kai ta ya sauka daga mukaminsa haka kuma an ba da rahoton cewa dakarun kasar sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar da ke jefa duwatsu ga ginin majalisar an kuma ga masu zanga-zangar sun kakkafa shingayen killace ginin da kona tayoyi a kokarin toshe wani babban titi wasu shaidun gani da ido sun ba da rahoton jin karar harbin bindiga a kusa da majalisar dokoki da kuma kafar yada labaran kasar wannan ne karo na uku na babbar zanga-zanga a mako a cikin watanni biyu da suka gabata jagororin zanga-zangar kuma sun yi kira ga mabiyansu da su mamaye gine-ginen a matsayin matsin lambar tilastawa shugaba kaita ya yi murabus saboda kasa samar da sabon tsarin siyasa. A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, waɗansu mahara da ba san ko su wane ne bane ɗauke da makamai sun afka ma wani gidan shan barasa a garin Illela a jihar Sokoton Najeriya da ke kan iyaka da birnin Kwanni, inda suka yi awon gaba da waɗansu jama'a ciki har da 'yan Nijar biyu kafin daga bisani suka nemi kuɗin fansa. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a yau da safe yan uwan waɗanda abin ya rutsa da su sun yi mini ƙarin bayani game da irin labarun da suka samu na halin da yan uwansu suke ciki inda jafaru sarkin shanu da aka yi awon gaba da kanansa ke cewa ni ne jafaru jimarau sarkin shanu al'amari na kanin namu wato jiya ne da dare allah ya musu wannan hatsari da shi da abokan hulla shi aka iske su wajen da suka hirawa da su nan wurin aka je aka ɗauke su an ci bisa mashin ne aka ɗauke su wanda suka zuya yan da suka zo bisa mashin ne suka zo suka ɗauke su abokai ne uku da kuma mutum biyu wanda suka iske a can wada ta ilila don su ne aka da su bayan mun yi wannan sanarwa sai matar guda cikin abokan shi ta ce da ta kiran ya tun ta ga mini ta ba su gan shi ba ta kiran ya ta ce to gashi na su Allah ya kama su zatsari masu satan mutane sun kama shi shi da cikin wannan magana a lokacin kasa kasa na ke magana tare su su tare su sai suka amshe salula guda daga cikin su sai ce lalle gashi mun kama su to kuma ku shirya ne jiya su shirya gaba da sakwa jiya jiya sai kuma kanin guda ya kiran ya eh, suka aiko ta lamba suka ce a kire su bisa lamban dan su suka aiko lamba an ka kawo min lamba an ka kama na lamba na shi ya samu da gulu ya kira ya sun ka ce eh lalle su a hannun su sannan kuma abin da suka tambaya shi miliyan dari suka tambaya miliyan ɗari sai miliyan dari suka ce musan tunda Najeriya na zuwa miliyan dari na naira ne ya zaka ya faɗa mana muka ce yanzu dai a samu sai da ne mu abin da muka duka gare shi yanzu Allah kawai muka saka ba ubangiji Allah ya ba su iko su dan ta'addar da su wanga da ƴan uwa namu da suka yi. Allah ya ba su eh, can akwai kwasan bi an ka ce tare da su abukan su ne sannan akwai kuma wanda suka zo a wuri wurin shi su biyu su ma da shi da mata ta haka muka shi dai don mu yanzu abin da muka duka gare shi shine roko Allah saboda irin wanga abubuwa mun ji shi garaje kullu ana jin shi a ne kadarori ne Allah suka kawo kuma irin abin da suke tambaya mu ba mu cewa ina muke da su da zan ba su amma Allah shi ya komi ga wurin Allah wannan kuɗi kaɗan ne da suke tambaya in Allah ya tashi gyara da mu ne za ka ga an sako su ba cikin wani abu haka ma matar ɗaya daga cikin waɗanda abin ya abuka da su cikin wani yanayi na alhini mai tarin yawa da ban tausayin gaske ta yi bayanin yadda labarin ya zo gare su. Sunana Usaina matar shi sani. To labari dai zo game da kamin shi ne jiya da malishi zuwa wajen karfe shida sai sun ya bugo waya ko da ya bugo waya bisa doguwar lamba ta Nijeriya. Da na dauka mun ka shiga daki da ni da yata sai na cewa ke magana sai sun ka ce ki bugo mamman sani. Yanzu da an ka sa ka rediyo an ka buga sai ce min Usaina biki ji abin da ya same mu ba sai na ce mishi mun jiya duk ga munan ga ta da yan uwana zazzab ne. Sai ce to maza maza ki take kai ma jahoru da baka ne wagga lamba abu go yanzu yanzu ga sai ni ta gidan jahoru da gidan baka ne a yanzu da na kai masa lamba na ce sun ce maza maza abu go sa wagga lamba to yanzu da dare da na kire shi baka ne na ce mishi shaya ka sa mu kai magana da su sai ce sun yi magana da shi sun ce yanzu miliyan ɗari suka so a kawo musu miliyan ɗari dai sun kace on so shi kadai dai a ni ban sani ba ni ban yi magana kamar ni tambaya da dai nan mai na ce mai lambar da nan ba ku shi kun samu kun kira shi sani kun yi magana da shi sai ce min eh sun yi magana yana da shi su mutanen sun ce miliyan ɗari suka so a kawo musu a ni ban san ko su ne an ka kama ba nan ga dai kwanne da shi da usman na sani su biyu ina cikin yanayin jiya yi mun ba Allah jiya. Muna ta addu'a dai Allah zai yaran jayi. Allah ya sauka. Kasancewa labarun da muka samu na nasaba da garkuwa hadda jami'ai masu kaki na Najeriya da ke kan iyakar yanzu haka jama'a na azayar tambaya akan irin yanda wannan lamarin ke afkuwa duk da kokarin baza jami'an tsaro akan iyakokin niger da Najeriya da hukumomin kasashen biyu suka yi. Jami'an tsaro sun tabbatar suwa muna a yau da sahi cewa suna can suna gwauromari domin ganin sun kubutar da waɗannan mutane daga hannun 'yan ta'addar da suka yi awon gaba da su haruna mamman bako da birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kasar china tana duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki na tsawon shekaru goma da taiwan wadda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna kamar yadda wata kafar yada labaran china ta bayyana yarjejeniyar wadda za ta rage farashin kayayyaki fiye da 800 daga bangarorin biyu ta kuma kumshi shekaru biyu na karfafa dangantaka da amincewa da juna tsakanin gwamnatocin da suka daɗe ba sa ɗasawa da juna a yanzu haka masu fashin baki na cewa tuni da aminci ya gushe a tsakanin su kuma masu fitar da kayayyaki na taiwan sun daina dogara ga kasuwannin china fiye da shekaru goma wata kafar yada labaran china ta ce yarjejeniyar za ta kare ne a wannan shekara karewar wa'adin yarjejeniyar zai kasance wata babbar turbar wargajewar dangantaka tsakanin china da taiwan lamarin da kuma zai tunzura 'yan taiwan da suke bangare na dangantakar kasuwanci ta dala amurka biliyan 149 da china da kuma kakkaɓe zirin da ya rage na dangantakar siyasa tsakanin kasashen biyu china da taiwan sun amince su rage shingayen kasuwanci da ciniki a tsakaninsu to amma ba su taɓa aiwatar da yarjejeniyar ba. dubun dubatar jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabaros da ke gabashin kasar rasha domin nuna kin jinin gwamnan yankin saboda hannu a kisan jama'a da dama zanga-zangar ta yau asabar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 a gabashin moscow Ba ta sami turjiyar jami'an tsaro ba haka kuma ba wanda aka kama kafafen yada labaran kasar sun ruwaito adadin masu zanga-zangar daga dubu biyar zuwa dubu talatin da biyar an kama gwamnan yankin sajal furgal a ranar alhamis aka wuce da shi zuwa moscow inda aka yi masa tambayoyi aka kuma ba da umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu hukumar binciken manyan laifuka ta rasha ta ce ana zarginsa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama a shekarun 2004 da 2005 kafin shigarsa a sha'anin siyasa an zaɓi forgal ɗan jam'iyyar 'yan gurguzu ta liberal democratic party a matsayin gwamna a shekara ta 2018 kuma ya fice sosai a yankin nasarar lashe zaɓen gwamnan da ya zo a ba zata. ta bayyana fushin jama'a akan tsare-tsare da manufofin shugaban kasar vladimir putin wanda kuma ya nuna babban koma baya ga babbar jam'iyyar kasar ta kremlin magalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Wata gidauniya da ke da cibiya a Amurka da ake kira Open Society Foundation da haɗin gwiwan Al'amin Foundation sun ba da tallafin dalar Amurka ɗari ɗari ga mata hamsin waɗanda rikicin Boko Haram ya jefa su cikin hali na kakanikayi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana. waɗannan mata dai sun haɗa da matan da aka kashe mazajensu ko 'ya'yansu ko sace masu ɗaukar nauyinsu da waɗanda aka raba su da muhallansu da ma waɗanda ba san yadda 'ya'yansu suke ba ko kuma suke hannun jami'an tsaro wanda mafi yawan su ke ci gaba da samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira malama aisha buba dai na ɗaya daga cikin irin waɗannan mata wanda ta samu kanta cikin irin wannan hali ta kuma amfana da wannan tallafi na naira dubu talatin da biyar wato kwace-kwacin dala ɗari cikin waɗannan mata guda hamsin. Me ke so ki da wannan kuɗi da aka baki? Ina so in doka jari, in yi sana'a, in shiga tsakanin jama'a don yi ma zuciya na ya kwanta mutane masu kalle ni ba dotti ba komai. Kina ke yar gudun hijira daga wani gari kika zo? Daga Sambisa ne na zo. Daga Sambisa? Eh, ta eriyan ba ma. Eh, wannan yar ce? Eh, yarinya na ne. To gashi Allah ya sa kun samu wannan kuɗi. Kamar ki taba samun irin wannan tallafi? A'a, tun na fito ban taba samun wannan tallafin ba amma har yanzu yara na uku har yanzu akwai a jeji mm. suna nan a jeji tare da mahaifinsu suke nan a'a suna wajen kanin babansu ne to eh. kanin babansu ya zo doke su ne ko kuma sun bi shi ne da aka kashe mijina in hmm. zan je in doka yara na ni in sun zo sun kama ni sun tafi da ni zan je in kwashe yara na tafi da su hmm. shine na in ta karba a waje na ta ce zan je yaran su sha wahala ba kam ba zai yi ba in bar mata mu tafi na samu hanya sai in kama hanya in zo in same ta sai mu fita da yara na hmm. yanzu yana wajen kanin babansu nawa kika ce yara na uku ah, guda ɗaya ki ne za gaban ki eh shekaran ta nawa wannan wannan shekaran ta hudu tana karatu eh a ba ta karatu hajiya hamsatu al-amin da ita ce shugabar gidauniyar da ake kira al-amin foundation akwai kuma mata wai da ƴan mata wayanda boko haram suka ɗauke su suka tafi da su sun daddawo su ma muna da fiye da ɗari biyar to a cikin tallafa wanda muke yi nan mun koyar da su sana'o'i sannan to kuma a ciki shine muka ɗauka musu alkawari za mu ba su tallafin kuɗi wato nan da dolar amin amurka 100 a lokacin dola 100 ta tashi a da 35,000 kowace mace su hamsin dukansu mun ba su biyar don su taimaki kansu da kansu to kamar kuna da niyyar faɗaɗa wannan tallafi ne ko kuma kun tsaya daga wannan insha Allah insha Allah sannan mata suna da wanda suke karkashin kungiyar ke za su kai nawa waɗanda suka samu kansu cikin wannan ibtila'i na jaraban boko haram waɗanda suke yanzu gaji cin gajiya a karkashin wannan gidoniya na muna da ɗari biyar da tamanin yanzu hakan nan. Har yanzu dai ana ci gaba da samun kwararowar 'yan gudun hijira sakamakon ci gaba da hare-hare da 'yan Boko Haram ke kaiwa kan jama'a musamman ma mazauna ƙauyuka. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A kokarin da shirin hadawa lafiya ke yi na bibiyan irin matakai da hukumomin kiyaye hatsira a Najeriya suke dauka na rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar. Yau ma mun samu wani babban bako mai muhimmanci ga wannan maudu'i namu musamman a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da annobar coronavirus. Wannan bako namu zai mana bayani da dama akan abubuwa daban-daban. To da yake an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. A don haka haka bakon namu zai gabatar da kansa kana wakilin hassan umar tambuwal ya tattauna da shi to ko wane ne to sunana ko kamanda ahmed umar sector commander federal city ko ogun state nigeria a halin yanzu ana fama da cutar corona a ko'ina a kusan a ce a duniya da ma nigeria da jihohin nigeria gaba daya waɗanne matakai kuka ɗauka don kare fasinjoji da direbobi da ma sauran jama'a daga kamuwa da wannan cuta ta virus a halin yanzu to akwai kan matakai da dama da muka ɗauka kamar yadda fadar shugaban ƙasa ta hanyar kwamitin ta gidanka na wannan covid-19 mun ɗauki matakai matakai da dama kamar yadda aka umarce mu na farko daga cikinsu shine mu tabbatar da cewa dukkan tashoshi na mota da kuma inda jama'a suke taruwa suna shiga motoci na tafiya na zirga-zirga an tanadar da ruwa da sabulu na wanke hannu ruwa masu gudana na wanke hannu da sabulu sannan kuma su fasojin da za su shiga mota sun zo da takunkumin rufe baki da hanci sannan kuma su direbobin masu motocin suna da abin da ake kira wato hand sanitizer abin tsabtace hannu wanda duk wanda zai shiga motan mu tabbatar da cewa eh drivers nan sun fesa mai ko kuma sun matsa mai ya daura ya hannu ne ya goga ma hannu ne ya tsaftace shi sannan ya shiga motan nan sannan su kuma direbobin still muna sa ido domin mu tabbatar da cewa sun ɗauki mutane a rabi abin sun ka saba ɗauka ko kuma abin da mota ta saba ɗauka wato abin ake ce ma 50% capacity idan mota tana daukar kilan mutum shida to sai ta ɗauki mutum uku abin shi dai wanda muna tabbatar da shi sannan kuma muna tabbatar da cewa ana amfani da abin da muke kira passenger manifest wato wani takarda ne wanda mutane suke rubuta sunansu da address ɗinsu da inda suka fito da inda za su je da kuma number wani nasu wanda ko da an samu wani matsala za a yi ta yi domin ya san ga halin da ake ciki shi muke kira passenger manifest to da motocin da suke tafiya interstate muna tabbatar da cewa suna amfani da wannan to muhimmanci wannan shine yan an samu matsala ta haraka corona nan kaga tracing din mutane ba zai wuya ba saboda ga lamba da za a yi contacting less of tracking ɗinsu da kuma su ba su domin a gane wurin da suke. Ranka daɗe dukkan waɗannan tanade-tanade da kuka yi domin kaucewa kamuwa da cutar corona ga fasinjoji direbobi da ma sauran jama'a ko sun samu karbuwa ga jama'a? Eh gaskiya sun samu karbuwa saboda ba wai a harakan tasha ba kawai muna yawo a tashoshi din mutanen mu suna zagayawa suna faɗakar da mutane suna zaburar da su akan muhimmancin bin waɗannan dokokin kuma yin ce ka'idodin sannan kuma yaran mu da suke aiki akan hanya su ma sukan tsaye da mu mota su duba su gani shin kowa ya sa wannan takunkumin idan mutum bai sa ba sai a dan gargade shi cewa dole Allah ya sa wannan takunkumin sannan idan kuma aka lura cewa an wuce lodi fiye da kiman da ka'ida ta da to gaskiya fi sabilillah za a sauke wanda suke excess din wanda suka yi over din za a sauke su kila ma ya dan kama a dan yi direban yar tara haka ya je ya biya don dai kada ya saki to bayan wannan kuma gaskiya har su shugabannin tashoshin daban-daban mataki daban-daban nasu muna kiran su muna zauna da su muna mitin muna faɗakar da su domin su ma su faɗakar da mutanen su sannan kuma of course ga irin wannan kafofin yada labarai naku da muke amfani da su domin mu yada waɗannan manufofin da ka'idodin. A Najeriya kamar sauran kasashe masu tasowa haɗona ababen hawa na lakuma rayuka a duk shekara fiye da duk wata cuta kamar coronavirus malaria da tarin fuka a jihohin Najeriya ma haka ne yaya lamarin yake a nan jihar Ogun. Eto eh a nan jihar Ogun akan samu wannan matsalolin na coronavirus kamar yadda ka sani nan ne ma abin ya fara bulla amma dai abun akan dan samu sauki ne wani lokaci kan zo da sauki amma duk da haka dai sil ana samun matsaloli na faro hatsurruka wanda yake kashe mutane dan kafin wannan harkar corona din duk duniya an yi ittifaki cewa abin da yake lambawan ga kashe mutane harkar hatsari ne to sai dai wannan corona kawai ta zo da ta jijjiga hankalin duniya sai ta shige gaba amma dai abin da sauki insha Allah menene abubuwan da ke haddasa haɗuran ababen hawa a jihohin Najeriya ciki har da jihar Ogun. To zai yi magana dai a ita jihar Ogun din specifically. Mahiyancin abubuwan da suke haddasa hatsura a cikin jihar Ogun bai wuce tuki na ganganci ba da overload da rashin bin ka'idodin haya da kuma ka'idodin tukin su kansu musamman a wuraren da ake aikin gyaran haya don in ka lura yanzu misali daga Ibadan zuwa Lagos hanya ce wadda ta kai tsawon kilomita 186 amma kilomita 172 duka yana cikin Ogun state United. so kaga kuma wannan hanya don najeriya ba hanya da ta yi cinkoson motoci irin ta so kaga ogun state ta zama kamar abin da muke cewa transit state irin eh, state wanda wuri wanda ake bi ana wucewa motoci masu zuwa lagos arewacin najeriya da kuma su fito daga lagos zuwa arewaci to akwai kuma waɗansu corridors wanda suke ba wannan ba saboda haka a takaice dai ita ogun ta zama transit point na ababen hawa saboda haka akwai ɗanɗanin cunkoson motoci to su kaga ya kasance mahiyanci baƙi ne masu masu hitowa daga jihohi daban-daban a cikin najeriya da su to da labarin dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan allah kai mu yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda ahmad umar shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar ogun da ma wakilin mu hassan umar tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla, yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga aminu puyol baban yusra maraki nijar ya ce ya allah ina roƙonka da sunayenka 99 kyawawa kuma tsarkakakku ka kawo mana karshen mulkin 'yan handama da babakere a ƙasarmu Nijar saboda ba mu da 'yan siyasa na gari ya Allah ka ji kukan bayinka ka raba mu da mulkin kama karya don darajar manzo ila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ya ce assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri gare ku da Allah ku bada dama in yi magana akan wani mahadi da ya bayyana a Katsina Hausawa na cewa mahadi mai dogon zamani to amma shi mahadin Katsinan ga dukkan alamu ya zo daga jerin zamani duba da cewa mahadin siyasa ce ta kawo shi Katsina domin yadda mahadin ya yake bayani tabakan yanayin yakin neman zaɓe ne to mun gane mahadin amma muna baka shawara ka koma wajen waɗanda suka aiko ka ka koma musu da aikin su domin dallatun ka tsina ya fi ƙarfin ka sai kuma sako da ke cewa salam murya amurka da allah ku faɗa gwamnatin jihar mu ta kebbi karkashin jagorancin mai girma gwamna sanata atiku bagudu da cewa lokaci ya yi da zai fitar da abinci da ke ajiye a cikin rumbunan gwamnatin jihar domin tallafa wa talakawan jihar duba da yadda talakawa suka shiga wani mummunan yanayin tsadar abinci ba wai a jihar ta kebbi kaɗai ba daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange da hamza galadima da dan asabe mai fata ya wuri sako na gaba na cewa rahoton da oxfam ta fitar wanda ke cewa corona tana jawo yunwa tana kashe mutum dubu goma sha biyu kullu yaumi ya zama kalubale ga mahukunta wajen lalubo hanyoyin shawo kan matsalar tun kamin ta kai wannan matakin da fatar allah ya sa a dace sako daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya sai kuma sako da ya fito daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce voa hausa nada muhammad umar daraktan ayyuka na hukumar efcc a matsayin jami'in riko na shugaban hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci a najeriya allah ya sa yin haka shi ne mafi alkhairi ga al'ummar najeriya domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwamma yaɗe sako daga baya fito daga sadi muhammad Chindo unguwar karofin madaki a bauchin tarayyar najeriya ya ce tabbas rashin komawa makarantu a najeriya babban kalubale ne ga ilimin 'ya'yanmu ya kamata yadda gwamnati ta buɗe filin jirgin sama ya kyautu a buɗe makarantu sai kuma sakon abubakar kawo girgir ya ce salam voa hausa muna goyon bayan hana fitar da wani fim da aka yi domin masu matugo da luwaɗi da gwamnatin najeriya ta yi kasancewar barin irin wannan fina-finan su rika yawo a kasar tamkar bawa masu luwaɗi da maɗigo kofar ci gaba da aika-aikar da suke yi ne sakonmu na ƙarshe na cewa inda har gwamnatin najeriya za ta kyale kasuwanci su ci gaba da ci sannan kuma ta bude filin jiragen sama to ba mu ga amfanin ci gaba da rufe makarantun kasar tamu ba saboda haka a bude makarantu kawai su ci gaba da su amma a ginda ya musu tsauraran sharuɗa domin ci gaba da kasancewarsu a rufe ba karamin koma baya ba ne allah ya kyauta to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kam ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki 'yan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zaman 'yan kasa ga baki da suka shigo Amurka a haramce tun suna kananan yara. a wata hira da wani gidan talabijin na sashen spaniyanci mai suna telemundo trump ya ce shirin nan da ke baiwa baki kananan yara damar zama a amurka na wucin gadi yana nan daram an soma dokar hana zirga-zirga ta tsawon makonni shida a melbourne babban birnin jihar victoria ta kasar australia sakamakon karuwar kamuwa da cutar coronavirus victoria ta ba da sanarwar sababbin kamuwa da cutar 216 a yau asabar kasa da 288 da aka samu a jiya juma'a akalla mutum ɗaya ya rasa ransa a yayin da masu zanga-zanga a babban birnin kasar mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma tattoshe manyan tituna a jiya juma'a inda suke neman shugaban kasar ibrahim bubakar kaita ya yi murabus shugaban mai shekaru 75 a duniya ya faɗa wata sanarwa cewa ya yi allah wadda ya da rashe-rashen rayuka da dukiyoyin da zanga-zangar ta haifar masu zanga-zangar dai suna neman shugaban ya yi murabus saboda kasa samar da sabon fasalin tsarin siyasa kasar china tana duba yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar karfafa tattalin arziki na tsawon shekaru goma da taiwan wadda ita ce babbar yarjejeniya mafi girma tsakanin kasashen biyu da ke takaddama da juna kamar yadda wata kafar yada labaran china ta bayyana dubun dubatar jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabarok da ke gabashin kasar rasha domin nuna kin jinin gwamnan yankin saboda hannu a kisan jama'a da dama an kama gwamnan yankin sarji furgal a ranar alhamis aka wuce da shi zuwa moscow inda aka yi masa tambayoyi aka kuma ba da umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya da kuma hailu haili da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyan baba ya ko makiri ne ke cewa an huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare salamu alaikum